Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka ƙaru. Masu mu Assalamu alaikum lalemar habin da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na ji ka ƙaru mai suna tsaka mai wuya abin da ka shuka. Ka daina damuwa ya ka kaji dan uwanmu ka zo mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu mu tsara duk abin da za ya amfani. mu tsara duk abin da za ya amfani. Idan dai kuna biye da mu, muna bin labarin waɗansu matasa ne 'yan Afirka waɗanda suke zuwa wata shahararriyar makaranta mai suna kwalejin Bongo. Mun ji yadda aka dakatar da Ado daga makaranta amma kuma ba zai iya komawa ƙasarsu ba. Gashi kuma babansa ya daina amsa wayarsa, kuma halin da ake ciki a ƙasar Laboriya yana da ƙazanta. Mun ji yadda ya nemi taimakon abokinsa Buhari. Ina buƙatar inda zan makali ne kafin na samu na yi magana da babana. Ba komai Ado, yi zamanka a nan. amma ka kula da kyau kada wani ya ganka ka jigo ba na son na jawa kaina matsala to fa yau watanni biyu kenan da faruwar waɗannan abubuwa don haka a mu na yau za mu ji halin da waɗannan matasa namu suke ciki wannan shine kashi na goma sha hudu mai taken cinaka in cinawa bar mu fara ta gidan su hawa da ke unguwar talakawa ta makera dawo bacci kike yi ne Hmm? A'a, ah, ba bacci nake yi ba, na dai gaji ne kawai. Me yake faruwa ne ɗan ƙanina? Wai yaushe mama za ta dawo? Ni ma ban sani ba, don bata faɗa mu inda ta tafi ba. Me yasa ka tambaya? Ni yunwa nake ji. Ni na mamanta, manta, an wai aike ce kike dafa mana abinci na wajen sati nawa. Me zai hana yau ma ki dafa mana? ka ga mudi me zai hana ba za ka je waje ka yi wasa ba so nake na dan huta ni ba na son zuwa wasa san ba na jin daɗi da auta baya nan wai an ta hawa me yasa dan uwana yake a asibiti har yanzu kai mudi ba ka riƙe abu ne na gaya maka tarin tibi yake yi kuma idan mutum yana tarin tibi ana daɗewa kafin a warke har zuwa yaushe kamar wata shida yanzu kwanansa nawa a can Watansa biyu. Ashe zai daɗe a can kenan. Kai mudi, ka cika tambaye-tambaye. An tawo gaskiya ni yunwa nake ji. Kaga, ni ma nan yunwar nake ji. Mujira baba ta zo tukunna. Ka ji ko? Yaya ma za ki ce yunwa kike ji? Bayan ga cikin kinan yayi girma. Ni ban yarda ba ƙarya kike yi. Kai mudi, mai gadi hmm? don allah ina so na ga malama rikiya shugaban makarantar nan yata ɗaliba ce ina nufin yata da ɗalibar wannan makarantar ce na yi maka alkawari ba zan daɗe a ciki ba ai ba zancen ɗauka alkawarin daɗewa a ciki ba dole sai kin nemi izinin ganinta don gaskiya aiki yawa malama rikiya yawa kware da gaske yau matsa da gaba zan wa malama ya kofa akwai wata matsala ne komai na tafiya daidai ranke daɗe ba wata matsala ranke daɗe Malama Rakiya. Na'am. Suna na magajiya Iliya. Ni ce babu Hauwa Iliya. Dan Allah ina son yin magana da ke. Kuma ba zan bata miki lokaci ba. Af, maman hawa ce? Eh. <laughs> na yi farin ciki da na ganki. Amma sai dai zaki hakuri yanzu dan ina sauri zan fita. Ina gani sai dai ki dawo gobe. Dan Allah minti biyar kawai zaki bani. To, na naji. Shigo cikin mota mu tafi. Za mu yi magana a hanya tun da cikin gari na nufa. To. kina ji ko malama rakiya eh gaskiya ni abin da ya da wuya gaskiya ni ban saba yin magana da shugaban makaranta ba amma dai gaskiya malama abin ya damu yata sosai domin koyar wata biyu kenan da kika kora hawa gida gashi na yan nan tawo ta kasa ci ta kasa sha kuma ta kasa bacci duk da cewa tana da ciki amma ta rame da yawa don allah malama na san yan nan ta tafka kuskure amma kuma ta riga ta gane kurinta to ina ma dai zan iya taimakon ki maman hawa allah kaɗai san irin kokarin da na yi amma kin sani doka doka ne kuma tana kan kowa har ma kuma da ƴarki. amma na san akwai wani ƙoƙari da za ki iya yi ɗin mun ɗora burinmu kan wannan yar tamu ita kaɗai ce take da ɗan ilimi mai zurfi na roƙe ki da ki bata wata damar don allah ki taimaka malama rakiya hmm. to bari na gaya miki wani abu maman hawa a lokacin da nake karama ni ma iyaye na tallakawa ne kuma kamar yadda kika ga yan nan take ni ma ina cikin doki na samun ilimi wannan ne ma ya sa na yi wa hawa kyakkyawan zato da kyakkyawan fata kin ga tsaya ki ji a ke ce dai za ki tsaya ki ji dan kuwa ban gama ba na yi tsammani yarki za ta nuna godiya akan irin damar da ta samu a nan makaranta ni kaina na mata kyakkyawan zato kuma na faɗa mata haka ƙarara amma kawai sai yarki ta ba da ni ta sa gwiwa ta yayi sanyi dole yanzu ta rungumi kaddarar sakamakon abin da ta aikata amma malama rakiya na ɗauka kin fi kowa sanin mahimmancin ilimi ga ya mace to kamar dai da na faɗa miki maman hawa dole hawa ta fuskanci sakamakon abin da ta aikata kuma sakamakon a yanzu dai shine an dakatar da ita daga zuwa makaranta na ɗan wani lokaci mm. na fahimta to malama rakiya na gode da kika saurare ni da kuma irin taimakon da kika yi mana ko za ki tsaya a nan in sauka haba ba komai amma kuma akwai wani abu da nake son faɗa miki kamin ki tafi kar ki fitar da rai akan wannan lamari kuma ki gaya wa hawa ita ma kar ta fitar da rai akwai sauran damammaki da za ta iya samu horo a vacation ai tuni ta fara hutu hutun rai da rai tun da yanzu an kore ta daga makaranta a'a ba vacation nake nufi ba na hutu vocation nake nufi me kenan kuma haka to a irin waɗannan wurare ne ake koyar da sana'o'i waɗanda ba su shafi karatun boko kawai ba a nan hawa za ta iya koyan wata sana'ar da za ta taimake ta ta samu matsayi a rayuwa ko kuma ta ranka dogara da kanta a misali kamar ɗinki ko girke-girke da sauransu aina tabbata ba waɗannan abubuwan yata take bukata ba hawa wayayye yarinya ce tana ƙaunar karatun littattafai sosai da sosai to ki dai je ki tunanin abin da na faɗa miki amma fa a matsayin wata mafita ki gaida gida ko maman hawa to na gode sai an jima awwa Mm-hmm. haba ado kai wani iri ne duk ka janye mayafin wajenka kai ado ka tashi mana ka daina yi kamar kana bacci na san kana ji na sarar kai ado mene ta taho ne malama rake ce ko wai har gari ya waye ne kwarai kuwa gari ya waye mana ka tashi duk ka janye mayafin wajenka ni kuma ka bani kamar sanyi zai kashe ni af ka haƙuri gaye zo mu rufe gaba ɗaya kawai kafin lokacin tashin kai na ji amma ka daina yin minshari ba zan iya bacci kusa da kai ba kana minshari kamar wani rago haba kai ka cika mita ba na ce ka haƙuri ba mu kwanta kawai mana kowa ya bacci ƙwarai da gaske hmm. yawa ko nifa a ɗan rantsawan na yana da daɗi amma fa dole na tashi haba yanzu ai fi ya dawo na wani kaɗai kai ado kaga farin boxers dina kuwa mm, a kana nufin ba ga farin boxers din da na rataya a gefen gado don ya bushe ba af farin dan boxers din nan ko ashe shi na sa jikina me kake nufi da shi ka saka to na duba na ga irin karancin ina karancin kayan sawa ai ka fahimta ko da dai kayana suna airport da komai da komai shi yasa na ara ka ara ha ba malam kai shi kenan baka da wani abu illa aran kana ba tare da ka tambaye ni ba wannan boxers din fa nawa ne kuma ba na haɗa kaya da kowa kana ji abin da nake cewa ko daga yau sai yau allah ya baka hakuri bari ka san wani abu ne ado ina gani kamata ya ka kwashe kayanka ka bar na kawai a me kake cewa ka ji abin da na ce gani nake ya kamata ka kwashe kayanka ku koma wurin kawunka ko kuma ka koma ƙasar ka ta haihuwa haba buhari na san ba da gaske kake yi ba wai ni da kai ba abokan juna ba ne abokan juna ne mana shi yasa ma na barka ka zauna a wurina har na tsawon wata biyu haba mutumina ba wani mutumin ka ni dai kawai ka tafi kuma yanzu nake so ka tafi ka kwashe duk boxers din ka tafi da shi ba na so ka ni kam na shiga uku ma sauraron mu yau kuma a nan za mu ja labulen shirin namu. To ko daga nan ina ado zai nufa ko zai iya ƙoƙarin komawa can gida laboriya wajen babansa? Me zai faru kuma ga Hauwa? Ko fafutukar da babarta take yi don ganin ta ci gaba da karatu za ta yi nasara? Don jin yadda za ta kasance sai ku kasance da mu a shiri na gaba a daidai wannan lokacin. Kazalika za ku iya tofa albarkacin bakinku a shafinmu na sada zumunta na Facebook. Daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus Zainab Muhammad Abubakar ke cewa ku kasance lafiya. Mu tsara duk abin da yi amfani mu,